haka ke daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi gwamnan jihar kano abba yusuf ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan kisan da jami'an tsaro suka yi wa wasu daga cikin masu zanga-zanga kamar yadda mai magana da yawon gwamnan sanusi bature a wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis da ta gabata ya ce gwamnan ya ziyarci al'ummar rimi auzinawa da ke karamar hukumar ongogo inda ya jajanta wa iyalan a rubuce a cikin jaridar premium times rahotanni na bayyana cewa iyalan masu zanga-zanga sun buƙaci a yi wa waɗanda abin ya shafa adalci akalla masu zanga-zanga biyu dai ne jami'an tsaro suka harbe har lahira yayin da jami'an suka rusa kaddarori a wurin musamman ma a karamar hukumar ungogo gwamnatin jihar ta ba da umarnin rusa kaddarori ne bayan da hukumar tsara birane ta kano ta ce an gina su ne a filin jami'ar bayero a ƙasar mali akalla mutane 32 ne suka mutu biyu bayan wani hari da mayakan jihadi suka kai kan ayaran motocin farar hula da dama da sojoji suka yi wa rakiya tare da haɗin gwiwar dakarun waganar na ƙasar rasha a jiya juma'a wani yanki da ke arewacin ƙasar rahotanni daga yankin na bayyana cewa an kai harin ne a kusa da birnin gawo a yankin da ake fama da tashi-tashi hankula akai-akai inda a baya-bayan nan sojoji suka kai farmaki kan masu da'awar jihadi a jamhuriyar benin ɗaya daga cikin masu goyon bayan shugaban kasar kuma tsohon shugaban majalisa adrian hubbeji mai shekaru 83 ya furta wasu kalamai inda ya buƙaci shugaban kasar da ya kawo sassauci a siyasarsa da kuma neman ba da dama ga waɗanda suka yi gudun hijira su dawo da kuma sako waɗanda ake tsare da su bisa laifuka da suka jibanci siyasa sai dai kalaman ko kuma bukatun tsohon shugaban majalisar dokokin kasar ta benin wanda kuma amini ne ga shugaban kasar sun haifar da cece ce inda dama daga cikin magoya bayan shugaban kasar ke kallonsa a matsayin wanda ke kokarin cin amanar a wannan kokari da suka kuma na shimfiɗa siyasa domin dawo ko kuma zaben shugaban kasar patrice talon a lokacin zaɓe a kasar ta benin labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi rundunar sojin sudan ta sanar a yau asabar cewa ta sake karbe ikon wani muhimmin bangare na babban birnin kasar khartoum lamarin da ya sa dakarun rsf kenan cikin tsaka mai wuya unguwar kafuri da ke birnin kartum ta arewa bari kenan ta kasance karkashin kulawar dakarar rsf tun bayan fara yakin da ake yi a tsakanin dakarun biyu a watan afrilun 2023 wanda ya sanar da mutuwar dubbin dubatar mutane da kuma tilasawa kusan mutane miliyan 12 bar matsugurin su a jiya juma'a ne sojoji da sassan kawancen da suka kammala aikin tsabtace kafuri unguwar kenan da sauran yankunan shark el nin mai nisan kilomita 15 da gabas na raguwar 'yan ta'addar dagulo kamar yadda kakakinta nabil abdullah ya sanar shugaban kasar kenya william ruto a yau asabar ya yi kira da babban murya da a ta buɗe wuta a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo inda ake ci gaba da gwamnati faɗa tsakanin sojojin kasar da ƙungiyar m23 ke samun goyon bayan kasar rwanda shugaban na kenya na magana ne a taron shugabannin kudanci da gabacin afirka da ake ke gudana a tanzania domin kokarin lalubo hanyar fita daga rikici da ya barke a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo fiye da shekaru uku da kuma ƙara rurawa wanda aka samu tashin hankali a 'yan kwanakin nan kamar yadda yake rubuce an kira taron na haɗin gwiwa na ƙasashe takwas na ƙungiyar ƙasashen gabacin afirka uac kenan da ƙasashe sha shida na ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka sadek bayan da sojojin ƙasar ta ruwan da suka kwace birnin goma babban birnin lardin kivu ta arewa da wasu ƙauyuka daban a wani mataki na mayar da martani ga abin da ake iya kira tsokana da kuma ƙoƙarin rusa alaƙa tsakanin amurka da afirka ta kudu hukumar ta afirka ta kudu da babban murya suna masu bayyana damuwa da kuma yin allah wadai da matakin da shugaban na amurka don trump ya ɗau na sanar da kawo ƙarshen duk wani taimako ko haɗin gwiwa ta fannin ci gaba tsakanin ƙasarsa da afirka ta kudu amurka ta ɗau wannan mataki ne na katse duk wata hulɗa ta fuskar taimako ga afirka ta kudu biyo bayan tarin matsaloli da aka fuskanta da ke da nasaba da batun kwace filayen turayen mulkin mallaka sai dai fadar shugaban kasar afirka ta kudu ta musanta cewa tana shirin kwace filaye mafi yawan filaye a afirka ta kudu idan aka duba tarihi sun kasance mallakar wasu tsirarun farar fata jagoran siyasar sabiyawa na bosnia milorad dudik wanda aka ayyana shi yana ra'ayin siyasar donald trump ya zargi hukumar raya kasa ta ƙasa ta amurka kenan da aka da usaid a yau asabar da cewa wannan kungiya ta yi kokarin dagula zaman lafiya a kasarsa tare da sanar da gudanar da bincike kan ayyukan hukumar raya ƙasa da ƙasa ta amurka kenan usaid wadda tuni shugaban na amurka donald trump ya rusa wannan hukuma hukumar ta usaid na gudanar da kusan kasafin kuɗi sama da dala biliyan 40 domin taimakon jin kai da raye ƙasa a wasu ƙasashe 120 ciki har da bosnia bisa alƙaluman baya bayan nan dai ofishin jakadancin amurka da kisa rajebo wanda ya fitar an zuba sama da dala amurka biliyan biyu kwatankwacin euro biliyan ɗaya da digo tara na taimakon amurka a can tun daga shekara ta 1995 yayin da dakarun rasha